aya arba'in da biyu da kuma uku da hudu zan tashi aya arba'in da biyar ke ita talibin mala'ikata ya mulaikun kafin nan an yi ba shi wani abu kaɗan dangane da inna la sabata wa bahari wasu ba ta ala isra'il alim cewa Allah ta'ala ya zaɓi alam ba ya gode ma bari ya kuma shi cewa ya tare da mala'ika da ya murya ne inna la sabata wa bahari wasu ba ta ala isra'il alim ya murya ne iya rubuce wasu yiwuwa a yi faruwa da ne mun karanta wannan jiya mun kawo shi cikin kirin wannan a hakin sai da zai a alim to ne wannan zaɓen sai da mare ce an zaɓi biyu aka ce ko na farkon yana da mana da daban da na biyu inna la astafaki wa qaharati wastafaki sai alim kuma muka ce a da aka cewa ainihin zaɓen sai da maryam alisa'in alami na ranar mutum zaɓen sai da zaɓaɓɓuwa alisa'in alamin ta da alamin maryam da dukkan alamomi tun daga farko har zuwa ƙarshe da ruwayoyi suka tabbatar da haka kuma ruwayoyi wanda kuma kasa ama suna da shi wanda ya nuna zaɓi irin na wanda aka ta'ala ya ga wasu bahalin bayan sa mata ko sosa ciki akwai ainihin asiya matar fir'auna wata asiya ɗin ta zahir matar da aure wata ta imani da musa fir'auna ya zauta da har yi karo ya kashe kuma maryam yar imran mahaifiyar musa da kuma khadija bin kuwai da fatima yau wayannan su ne zaɓaɓɓu a cikin mata to kuma kamar yadda kola a ce annabawa akwai waɗanda suka ke kirka wasu babbara ba a wani haraba kuma a cikin musu akwai ƙurar azumi a cikin ƙurar azumi ɗin ma akwai wanda ya yi wani saboda haka a cikin jerin waɗannan mata akwai ta ɗaya da ɗaya biyu da ta uku da ɗaya to kuma ƙarshen abin da makaranta ya nuna zaɓin zaɓin wasu wanda wanda wanda jera ne na magana ta amma dai akan zaɓin sai da zaɓin da kuma ba ana kawai da wasu na cewa da shi kuma su fashin da wasu ainihin isa alai salam kuma da ce cewa wanda ya bi shi kuma su fashi da isa kuma ainihin jeron wannan hadisi ne ainihin da cewa an kawo ma da Allah mafi ba ya wani ya ya ya je shi kuma aka cire zinari da tsari gudu ya raba ma ainihin ya raba ma kuka da Madina wanda Allah ya ke fice ya je ya kaje wasu sun ya samu ya samu kuɗi aka zo sai da abinci sai shi na ainihin sai sai da ba ta wuce goma ne da layin da layin sai da shi a kudu da sa sai na zala shi misali shi misali sai da zakariya da alam shi wani shi ke girma to abin da aka biyo na bashi ɗan kaɗan da nake son kawo koma a cikin majma dangane da wasu wasu baki a lansa ya alami sai ya ce ai nisa ai ala nisa ai alamin zamani da an da fatima binti muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nisa ai alamin العالم هنا مطلقا معنى عالم بالطبيعة بقوش هي تعتالي فيه wurin ce haka nan na san kuskure ne amma dai a kuskure lokaci ka zawa ma'anar tarihi haliki asalin kalma ne da ba wasu yake cewa tarihi ma'anar sa haliki da halik halik kuma ne halitta ke to amma suna nufin mahaluki kasu ba wasu yake mahaluki ba wani mahaluki ne ma'ana ba ma abin halitta ke kamata ya nemi kwanta da su ce mahaluki halin ai Allah ke ko shi ne halin ba ma ba wuce ne da yake hausarsa ko ya yi mutane tun da ya karfa za mu masa amfani shi ne ce tarihi yana nufin halitta ne kaga tarihi halittu ke mahalukai ya kamata ya ce ko a lura amma sai ce tarihi amma tarihi mai ma'an tarihi halittu halitta ta ne saboda haka duk halitta taliki to tun da an halitta rabbul alamin ubangijin talibai ma'ana ubangijin dukkanin halitta duk halitta ne al'ala ana kiran wannan duniya sama da ana ce mata ala sama da ƙasa ana ce ala ko mai neman alam tauraro taurari ma duk kowane alam ne ana iya ce mata alam ɗin tauraro alam ɗin wata alam ɗin ƙasa alam ɗin duk al'alami ne duk cikin kowane abu da ka gani alam ne to mutane ma alam alami ne so amma kai magana kan alam ma'anan alam a matsayin kawar gunguna da ka ce kamar ka ce alamin kamar misali ko ko ko ko alamin wani tauraro ko alamin ƙasa to alamin na da duk gaba ɗaya shi mutlaƙa shi ita ce sai da misali alamin sai da ba alamin ɗin zamanin mutane ita ce sai da mare to kuma da wani muka duka baya ita zama ana tana iya zama alamin mutlaƙan a hususiya ta zama kamar hususiyan cewa ita ce ka aka ce an da haihuwa ba tare da mutu wanda wahayi ya tabbatar mana da wannan da ba don wahayi ya tabbatar mana da wannan ba da sa mu ce al'ada ta ba ya haka amma wahayi ya tabbatar da shi to a kuma sa haka Allah ya to sannan ya ce a cikin majmu'ar bayani ya ce ainihin wannan shi ne faɗin abu ja'afar kuma aure ko wannan daga wajen annabi sallallahu alaihi wa ya ce kubdalar hadija kubdalar hadija ala nisa'i ummati kama kubdalar maryam maryam ala nisa'il alami an fifinta hadija akan matan al'umma kamar yadda aka fifinta maryam akan matan alami wato kaga alami na zamani wato a wannan za a wannan al'umma hasata ita khadija ita ce shugaban su sai da ta bisa halin umma amma amma yanta ita ce sai da bisa alami na duk an da wani sauran a zuwa ko da yake gaban da ke cewa in aka ba an aka jirgin tsaka a wannan al'umma a jirgin tsaka a zuwa wanda ita ce haihuwa lucro da presença. Acho que a Marina Sul. da isnadi sai zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce ayyu ma imra'ata sallat al-yawm wal layla khams salawat wa samat شهر رمضان وحجت بيت بيت الله الحرام وزكت ماله واعطاها زوجها وولد عليا دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة wannan wannan hadisin asata na mata ne wannan karatun nasu sai su karka da kuma su ce musamman da su ne zara masallallahu alaihi wa alihi ce duk wata mace wanda ta sallaci biyar ɗin na yini da dai ta azurci ramadana ta ke ɗakin ɗakin allah da rama ta yi zakar dukiyar ta yi ɗa'a ga mijinta ta miƙa wulaya ga ali za ta shiga aljanna da ceton iyata ba da waɗannan hada sai da su sa ya hada saboda idan kina son shigarta jama'an fatima to ga koguna ba ta faran dan lahira ba ta sai ba ba ta san ba wanda ta ce ainihin in in dai ta wannan kuma ta yi walaya ga ali ko ba ta ba to za ta sami ce ban fatima فكده ده يا رسول الله هي سبب المسائل عالمها سوى اي اي بتاع sai sai da sai zamanin da wato haka wasu kace kira wasu da suke da wannan ra'ayin cewa sai da sai alamina wato wata ce da ban ba ta ce kashin mazara ce وإنها لسيدة نساء العالم سيدة شيء يا رسول الله هي سيدة نساء العالم الآن إذا شيء شو قبل ما زمن أنت عالم وقال صلى الله عليه وآله ذاك مريم مريم ابنة إبراهيم wannan maryam ɗan mara ita ce sai da nisa ya alami wa amma ibn fi fatima fa hiya sayyidatu نساء العالمين من الأولين والآخرين أما إياتا أجمع إتتي سيدة نساء العالمين نقرأ على وإنها لتكون في محاربها فيسلم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقربين وينادونها بما نادت به الملائكة الملائكة. يجي إذا إذا نبكي عن جرابه jarabe in da duka za ka jarabe ka ga ita ma wurin da yake sarwa da jarabe to ita ne ke tana sallah a yamma jarabe da mala'iku dubu saba'in sukan zo su yi sallah su yi mata sallah min al-mala'ikatu al-mukarrabi mala'iku mukarrabi ba ba a kan da ne ba mala'ikatu al-mukarrabi sukan zo su sallah da wai na nuna su kira ka da mana da bidin mala'iku da mana da bidin mala'iku mala'iku abin da mala'iku suka kira maryam bai kulu sai su ce da ita su mala'iku su ce musu ya fatima wannan hadisi da ya fatima inna la tafati wa maharaki wa tafati ala nisa'il alamin hadisin na da tsawo mun yanko daidai wannan gwargwaron idan na a cikin amalin sadu amalin da ba ta rubuta kamar yanzu mun ba ba bi ba ne wani ya kace ya fi da su na kaza na su na kaza wani ya kaza wani ya ce kuma hadisi kaza da kaza da kaza wannan a majalisi na saba'in da uku in kana son ka karanta amma amalin sabu yanzu ba sai kama da ke bugaggen littafi na takarda idan idan kana da shi da karar kwamfuta za ka iya ba amalin sabu majalisi na sabu hadisi na da sabu amma wannan daidai gwargwaron wanda ya shafi wannan abin da ke karfafa kuma kun ga wannan sarari yake cewa ainihin maryam sai da sai alamin da ce سيدة فاطمة الزهراء كما سيدة نساء العالمين ما منين بمبت عالمين يا يا يا يا يا يا باي domin lokaci lokaci don halitta kaga idan kuka ce kowane halitta alam ne masarauta haka ne suke ne alami ne in ka samu gungun alami na ba za ka ce masa alami na lokacin alami na Allah ta kuma ta gaba ɗaya kuma ma waɗannan alami na ɗauke shi ga wanda ya ce sai kuma alami na ɗauke shi ga wanda ya ce da sauran ruwayoyi amma dai wani adalin kana da shi da ta ko rukun ne ne ma da ce yau ne da wani ko ne ya kawo wani an yi ko ta ana da wani ne saboda wasu sukan kawo wannan magana a kan cewa ai sai da su sanar adalin kama har ma akwai wani irin wannan da wani basara ke na cewa to ai a wani cewa ai akwai sura da suna karya amma ba su wata kare yanzu da ke sauri da yake da kusa a alƙur'ani ma an ce kuma shi ma da shi ne hajjiyar da ne da su kuma ce ba ai ba su ba su wata kare so da aka turoni masu tsoron fatima suna da yawa sosai da kenya ba su sani kira ba su san kawukan sunan sai da fatima suna da kata wasu kira ko ba ka san sunan yanki da zanen da suke da zai yi sharaka da suke da seorang alim itu Kita tahu itu makna Ali Imran itu Mungkin itu sekarang apa yang mungkin cewa Ali Imran itu Ada anci Ali Ibrahim Ali Ibrahim itu Ya syar Ali Imran Ali Imran Muzul itu Ali Imran Itu itu syarat kata Da babanta Da mai gidansa da 'ya'yanta Akwai kuma wanda yake mustaƙil da yana tafi suna da yawan gaske ko ko wanda an saukar da tsoron fatin da irin mada sai sun ce ba su son wannan tsoron tunda ba su son sun ce wannan daga baya ne aliyar fara yan mana ko kuma sai a daina karanta makaroni an karanta a tsarin tsarin kakaci ko da mai kama da haka saboda ba su to ya zama ce gaba da kai إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكالا ومن الصالحين yayin tuna kuma yayin da mala'iku suka ce da sai da maryam suka ce ya maryam Allah yana miki albishir da yawo a ikan da yake aka ce da ikan da tunanin da kalma daga gare shi Allah yana yana miki albishir da kalma daga gare shi ne ne ma'anan kalma daga gare shi ishara ne ya zuwa Allah ta'ala haka ya so ana ana ana ana ma Allah kira da cewa al'amarin su tsakanin kafu da nuni al'amarin da ma'a kogo idan a rage shi an yi kula da hu ko kayo saboda isa kalmar Allah ce ta kul faka wanda aka Allah ya so ya yi shi ba tare da uba ba sai ya kasance haka kamar yadda shi ne ma'anar kalmar Allah domin wannan kalmar Allah kamar da na sha wannan bayanin a wasu wurare cewa yayin da su nasara suka yi an ce kalimatullah sai amin ya ba su sha'awa sai suka nemi su ba shi wata ma'ana ta daban su aka yi ta surutu aka yi ta surutu a kan kalimatullah kalimatullah kalimatullah to da surutu ya yawa sai ana ce da surutu ɗin kala daga nan sai ya zama fannin ilimi ana ce mashi kala da surutu ya surutu sai masu gyaran surutun suka gyaggyara shi kwakwakwakwa shi suka mai shi farasam ana ce mishi kasa kakala kuma wasu da suka da suka ba su suka suka fantara kuma suka da surutsa suka yi ta surutai har suka yi sun mata kala ne ya zama wani abu da kuma mai hukunci da ya zama ba asali shi ke su kalmatin na da da nasara suka yi su kuma a littafin su suna cewa suna kuma rubutu da suka yi in sun suka rubuta suka ce wai farko karma ce kuma karma tana tare da Allah kuma karma ita ce Allah sannan karma na aka mai shi ta tsokar nama aka saukar da ita ta zauna tare da wannan wai wai tare mai sarki ne amma wannan magazancan adam ne dan adam duk ma da maganar ta ta rasa hankali da ta kare ka'idar hankali domin idan na ce ko da zan da misali ba bari in muku misali da da biro da tasbi sai in ce farko ne tasbi sannan kuma yana tare da biyu sannan tasbin shi ne biyu yayi asali tasbi ne yana tare da biyu to tasbi shi ne biyu wani hankali zai rubu na ce abai na tare da bashi shi shi ke nan alayyar hindustan wannan karkar da mutum da har wala kun kamar mutum da shi ya muku wani wani fasko ya tafi sunan shi pc umar ina tara ko kuma ya kan zo na tattauna sai ce ne ni ba kun ce ya kai sakar ma Allah ba sai ce ya kai sai ce to ai Allah ke sai ce abu Allah ke kalmar sai ce kira ne ka ce mun pc na ce pc ya ce ya ce na'am ya ce wa ya kira ne wa kai kira ne ce ke kira sai ce an kan wata kaga ainihin shi ne su kalma sai ya tashi wai ya buge sai na ce ina rubuta maka wasiƙa ne ne wasiƙa don da ka ce magana mun ke yi magana shi ne shi ke a shi ina rubuta wasiƙa zuwa da kai wasiƙa ita ce ma'anar kalmar Allah sai ku tambaye me yake nufi da kalmar Allah kalmar Allah ma'anarsa ko Allah ta'ala ya so yadda ya so haka yake so shi ne ma'anar kawara to kuma a wannan ibara din kaga duk halitta ma kalmar Allah ne ina ya kai keɓanta isa da kafin wannan ne shi haihuwarsa ta saba ma'ana adatan mace ta karɓi ciki ne daga namiji sannan ta haihu shi ku isa ba haka yi shi yana da uwa amma bai ta yi na ya zama karkar Allah ce a nan karma Allah ce don Allah ta Allah yana bukatar ya ce ko ya bukatar ya ce ko abin abin min yadda Allah ya yi abai ta kaje ya yi sauki Allah ya shi ne ma'anar karma ne to mala'iku na na maki alishtar da kalma daga gare shi zuwa zuwan ɗa ba tare da haihu ba tare da ba su ɗan namiji ismu bin masih sunansa al-masih isa bin maryam isa dan maryam laqabi ne masih kalmar masih ma'anarsa a rubuce shafarfe daga masaha masaha shi ne ya sha har suna ce mu mutum da yake so kamar a wurinsu idan za a za a ba mutum wani mutum babban mutane akan zo da turare mai kanshi sai a shafa masa a kafasa da yi ne suna cewa anointing an anointing to sai a ce shi ne ka wasu al'adu na kasar hausa ba su yi ko sun bari ba suna ma'ango suna shafa masa lalle sai a ce an ango kuma kuma lalle a wasu wurare sai a kwakwar lalle sai a shafa masa ilimi da raka ne shi ke ya zama ango in ka zo da ka zo ka ga kai kana son daga ango gobe kun shi wanda ka gaishe da kun shi a hannu da kafa to ka ce da na ango ne shi saboda an kun shi to shi ma shi wannan kamar a cikin gidan in za a sa mu za mu kun hannun sai ka zo da turare ne a da sai a shafa masa ya kan kuma yi launi ne da kan kuma tsaron mata yake yi launi ba ya kai ne yana tashi da launi kuma ba ya shi ma turare don su ma za a wasu suna yin suna yin mutum da turare ko turare sun wanda suka shafa abin da yin da suka yi shi ma turare domin za ka shafa mutum haka mutum sai ke kama to masu yana ma'anarsa zaɓaɓɓe shi ne ma'anar shi shafar zai zaɓe kama mu kamar da mu a al'adar mu ba a sarrafa su akan ce na ɗaki an naɗa shi saboda za a zo da rawani a kan nan a masa a ce an naɗa shi ka misali ba aka zo da ya kan zo da kansa ba rawani ba sai a zo da rawani sai a kan nan da an naɗa shi ka daga nan ne ma kowane kowane a kan nan da rawani ba sai mu ce an naɗa shi kamar a ce an naɗa cikin minista hali ne wa kana ma yana zuwa da rauni ne kan nan na mu ne suke shi ta karantar da zuwa kawai da amma kuma sai a ce an nada ko an tuki ta an ce an nada ba ce an nada sababbin konsulun ko sababbin ministan ko an nada wani minista hali ba an yi kan nan na sababbin mun aro ne to da ainihin su a wani lokacin sun ce an yi an yi an yi an shafe an shafe an shafe an shafe an shafe wato sun da suna shafa turare to almasi ma'ana shafaffe ma'ana zaɓaɓɓe da yin shi anointed shi kuma kan anointed ɗin shi ne shi ne da girikanci ya zama kiristus daga nan suka sami christ christ ɗin yana nufin almasi yana nufin anointed da harshen girika shi kiristus yana nufin shafaffe kuma daga nan sai ya zama suna a wurin amma ga shi wani mura kuma cewa ke rizka makamin gini da ma'anansa nafsar almasi ma'anan almasi a lokacin shafarbe a ma'ana na ɗaɗɗe a ma'ana zaɓaɓe wanda Allah ta ala ya ba amma amma nan ya ga ibn mugun ya kawo su wani fassara ya ce wani ibn nasishi لأنه إذا مسح المريض شفاه الله من دائه وأن أباك وتمنى أنت أن يجد تبير المسيح سبب إن يشعرون من قال لا بيع أنا ورجيا الله ينحي ورجيا وأن وأن وأن وأن وأن تكون اسمية فلا من وأن ما أسأل يجس كيف مجانا شيء يزعف ديكي المسيح yana cikin zaɓaɓɓe ne amma wanda ma ba ta in ya shafi na lafiya ya warke sai aka ce mashi a ƙasa to nan amma ta ce sunansa masifu zan kaje sai amma sunansa ake ɗan isa ɗan maryam to kuma sai malakun suka ga mu maryam su hukar da sunansa da rakabin su suka ce wa ji an in duniya wato wanda aka fuskantar da shi wato aka ɗaga matsayin aka ce wannan majini ne saboda wato wanda yana da fuska wato yana da karɓa jama'a su ya zama karfafe wajen Allah a nan duniya don ba za a yi mutane su karfe ne amma ka ce wannan waje ne a wajen an fuskantacce ma'ana wanda aka ɗaga matsayinsa nan ya ce bisa kisan nashi wata a zai yi ne da ko saboda girma tsarkake shi da girma masu wata tare ya su wato karfafe kenan a nan duniya waje na bin duniya والآخرة kuma wajihan da aka haura al'ahira kuma da ɗaukakar daraja a nan Allah ta'ala ya ɗaukakar darajarsa a tsakanin mutane gobe kiyama kuma darajarsa a ya gana duniya ɗaukaka wa minan muqarrabi yana kuma cikin makusanta wa makusanta ya zuwa ga kan makusanta ya zuwa ga Allah don a shi makusanci ya zuwa ga Allah ba kusanci na jiki ba kusanci na kama da yarda to har da malaiku suka kuma ba ta labarin yadda ya yaron da zai sauki wa yukallimun nasa fil mahdi wa qahlan wa min asfali zai magana kuma da mutane a gunya kamar yadda zai magana da su a dadi halin kasancewa fil mahdi sai aka ce wa qahlan ba ce mahada wa qahlan ba fil mahdi yana gunya gunya shi ne abin da ake kora jarirai abu mai taushi a kan sa jariri bayan saboda bayan an yi saboda jiki shi yana da rauni a kasa shi abu mai taushi ya kai shi yanzu mutane wasu kwanci wasu kuma irin ana jariri aka kora shi a kan tsohon dubai da ainihin za ka ce za ka yi ma jaririn ka gatanci da siyo sabuwar shadda ka kora shi a kai zai tsantsar jariri in zai rage yana tsohon don da ga yara ma ba su san shari'a da sallah ka ta za su ce su saboda yana so ka su a babba suke ne ya ainihin mai taushi taushi zuwa tsohon tsohon da ta sha wanki ta kan zama tana da taushi shi ya samu a kan kowar da yayi a tsohon tuba wanda ake ce musu ma ba kuma da aka yi a jiki ba ainihin hannun ainihin zanyi mai taushi wanda a cikin ake kowar da yayi ana ce musu gunya a tsohuwar hausa shi ne mahal duk abin da ake ɗora jariri ko wani ake ce musu yanzu shi ne wani abin ake ɗora jariri ɗan gado ko ɗan ƙarfi ko na da ɗaura a sa masa kayan laushi to shi ne mahal to lokacin da yake mahal wato ma'ana yana jariri ƙaramin wanda ake ɗauke da shi a abin da ake ɗauka jariri zai magana maganar nan zai yi wa kahala wato ma'ana kamar yadda zai yi yana da ji maganar yaro da kuma maganar da ji da ba an bai da yaro yi magana ya iya magana ba shi yadda jariri ba ya magana a bai da makaranta ranar da da su sai a ce za mu zo su jarirai su kai kaza amma ma san duk masu da sun magana ba duk masu ba ba babu babu business na duk masu da suna magana su kai kaza kuma suna magana su kai duk duk wani masu ne ta ji magana da ta yi ce zai magana yana jariri amma ya magana ya jariri da mutane kamar babban wakalan haka kamar dattijo ya fi da kamar ɗan shekara a kai jariri ne ran haihuwa ran da aka haife shi yana magana kamar ɗan shekara a kai mutum bai kamar da bai kamar da an kai domin a tsari ne kuma yana cikin nagarto shi wanda ya yi da ba a tsari da kai halin ran da an ya kuma yi wa ran da ran ya sassu da shi sai ta ce ya rabu ya zai zama tana da ta'a halin namiji bai shafe ba don bisa ɗabi'a sai rijiya shafi rage lokaci bisa shari'a kuma shafar nan sai da kullum hawa bisa shari'a kaga bisa kaga mutum da ya bai wa Allah shi ta gari kaga ma'ana ba mai aure ba ma ma'ana ban aure ba na ya sani ba da lara kai kada ka zani ka za ka yi aure ma shi sai ya ce da kuma wannan an an koma mu ba shi rakan ana cewa Allah ya ce ba ruwa su kama malaiku ko da zarfar ko an ce malaiku suka amince in ji malam wannan magana da Allah ta su suke gaya ba kuma an ta ce mana to ta ji magana Allah ne ba ta mu ne sun kai amma tun da ba zan ya faru da farko mala'iku ne ya yi wa mala'iku sun ce ba ta ne Allah ya ce ba to Allah da Allah ya ce kazalika Allah ala ala ya ce kazalika Allah ya faru ma sha haka Allah ya kalle da ne da ke ma da mala'iku ne ke magana ke ta ce ba ku dai da cikin ko ba ko ko da ba ya ce sai ce haka Allah ya kalle da ne da ya gara ne ya gara mahajjata sai ya yi yadda na'am shi ne ya halitta ɗabi'a na cewa ainihin mace ta ka ɗauki ciki ne sakamakon shafar namiji kuma shi ne ya shafa cewa shafar nan sai da kullum aure to yanzu ya ga zafi ba ta ga raye shi yana abin da ya gara yadda ya إذا قضى أمرا فإنما يكون له كل طيب يوم ده أمر يمكن kasance ne zai wato in da abin da Allah ya so to haka ne in ce zama kamar yadda yake so sai ya zama kamar yadda yake so amma mun sha faɗa cewa Allah ta Allah yana buƙatar ce ko ce gaskiya magana a al'amarin sa ya so abu yadda ya so haka ne ke kasance kaga wannan kasantuwar sa yadda ya sauki shi ne kinaya ga ce masa ya ce masa kai ko kinaya ne ga cewa haka Allah ya ba lalai kalma ba ce Allah sai ya ce ko idan a jikin zama Allah kuma ga shi ne haka ne ce ko ya yi wani shi kuma ga shi ne da wani abu shi kuma sai ba da katon saboda haka in yi nufin abu haka ya so shi sai ya kasance ne وتكون يكون كذلك حتى يصبح متميز. وعند الله تعالى يا آدم وقل لي وإلى وإلى وإلى ما يبيع آدم وإلى آدم وإلى بابا آدم بابا فكان لا يسوي ما شاء الله كجلجل الله aka kwaba aka yi aka kafa da jan suka a wurare da dace da kuma mala'iku kuma ba waye baban mala'iku an ce mutum da jirin shi ne baban mala'iku suwaye kowaye mala'iku mala'ika na da kuwa a cikin mala'iku ba mace ba ne amma su ayyuka kawai Allah yana halitta mala'iku a haihuwa su ke wurin da ya so na halitta mala'iku a kai halitta mala'iku mai kamalar hankali irin sifar da ya bashi da aikin da ya bashi ko ba sai ya je makaranta ya yi nasara ya firamare ya sakandare ya jama'a ya kammala safin jidoji da zai gama abubuwa za a halice shi ne da kamalar hankali yana zuwa ya san aikin kuma zai je wanda ne kuma tsananin ban mamaki ba a gani kuma da su su su halitta su ba haihu ba kawai da kun bai kun halaye kawai da ya ba a iya kan su ke to haka alamar su kawai mutane ya ga damar cewa za su zama tsokan adam har isa matsalan adam tunda ɗan maryam ɗan maryam ne ko kuma ita maryam tana da iyaye tana da uwa ko za ka nema isa ana ce musu jikar dawo kaga yana da kaga ya gaji dawo ta hanyar maye ko inda shi ne kawo ba kaga ya gaji ya ya gaji na kanin sa ta hanyar kwani ko ina da kakanni ko shi ko yana da biyu su ko na maye ba haka na kuma duk kun da suka fito da kun da maye da suka fito da kawai su shi kansu to al'amarin Allah haka ya so aihuwan haihuwar inda ya zama shi haihuwa ba tare da tsawo ko a kowane shi a kirkanin zona shi yana ɗan shakku dangane da abuwa da dama na abinci ya ce shi yana shakku dangane da su cewa allah yana da kaya ba shi yana da yana da mata sai a zai ce mutum yana shakku dangane da sai ce mutum dole da sai ne ya yi haihuwa ko babu kuwa sun shi haka sun ce to me yasa allah ya haka yang sini itu ada yang cuma itu nah ada apa tentang implementasi ini sumber Israel anak Elpos ada bawa pulang sih sekali ya kasih kasih sekali ya apa mana ada yang tak tahu harus sekali ya sih kali ya jadi Imran ada di sisi kali ya Zakaria ada di sisi kali ya Yahya ada di sisi kali ya Mesti Allah Taala itu menjadi a wata sifa da ba wanda ya isa ya kare sai zama komi na islam ku ji zai sai zama a ta hanyar aiwuwar su ban ku ji zai sai bai zo a yadda aka saba ganin jarirai kuma ya zo da yake Allah ta ala ya wanke shi hanyar da ya magana yana jariri ya ya magana da shi to haka ko da gani ba da za ka yi sa cewa na ba da za ka san da ba ya sa suka ba shi gaba ne su sai da suka shi isa da gaske dogara mun kaga da ta su wallahi in ji manyan malamai manyan malamai wallahi suka ce wallahi kaga da take zan nan wallahi zai dawo da addini ne sun tsayar da annabi Musa kuma wallahi kaga ya kana ina mutu na samu lafiya da su ne ne a ce aka shi ko in ba aka yi shi ba da ayyukan da ya kawo ba ba su ce da addini sun san duk wani mutum suka ga wata kujera ta zai ce a kore ka a da tsada shi har ma sun yi shi da sun ya ba ko da da suka ga mutum ya mutu ya kwana ko da mutu an tona kawai ya ce ko da zai Allah ya kawo sai suka ce ana an gaba sai suka yi shi har wasu da sun yi shi ba za a yi ma kashe shi ba za a yi ba za sai ya sa addini ya koma tsirka irin na annabi kuma zai da su aji a kuwa aji tsirka wallahi dai kun aka ga wakar ina mu matsayin mu kuma ya ne a addinin gargajiya ku ga addini sai yin ya kuwa zai ta ba gargajiya zai ta sai dai ba ta shirar shi ne sarki ne amma aka ce ba da da wani ne zai zai ce lalle a kan yanzu a kawar kunya wani zai ci gaba da kansa ba haka kuma malamai ne kuma su to komai komai na islam ne jira ce ne zama aiwuwar hakan allah ya domin malamai su kuma da gaya ma maryam wa yau an jami kuma kitaba wa hikimata wa taurata wa rikici allah zai sanar da shi littafi zai sanar da shi hikima zai sanar da shi a taura da injila a taura da injila hikima daga ma'anar littafi ne ma'ana hafi na littafi zai sanar da shi littafi ma'ana zai saukar mashi da littafi zai sanar da shi littafi saukakke na sama dole da littattafan a saukar kafin shi zai sanar da shi alkawara zai sanar da shi hikima zai sanar da shi zai kuma so ba shi da hikima ce hikima shi mun sha tarihin hikima a matsayin ajiye abuwa kowane abu a mahallin kasar kowane abu a mahallarsa shi ne adalci kuma shi ne ba kowane abu ce kan yaki wani lokaci ma'anarsa kan yi abu ba kowane ma abu ce haƙƙi haƙƙinsa shi ne adalci ba adalci shi shi ga zamani ne amu adala ita ce amu abin da shi ma ko ko ita ce amu domin ake komai a mahallinsa da ba kowane abokin haƙƙi aikin sa alama ba kowane abokin haƙƙi aikin sa bangare ne na ake komai amfani sa saboda haka hikima ta zama al'amu yana tsarin Allah ba ainihin to Allah da ta'ala zai sanar da shi hikima wa rasulan ila bani isra'il kuma shi wannan isa ɗin zai zama masu yawa wannan lokacin ma da duk yana cikin kwamfanin mala'iku da suke gaya ma wanda ya kafin mata ne aka ce maka almishirin ki za ki sami a al'adar da ya ce kalma da ta yi sunansa da suke tambari zai magana da mutane a gunya kamar yadda zai magana da su yana da ce kuma ya cikin daga rabu ta ce ya za a yi sami yawo a halin da nake shi ke ya ce haka al'amarin Allah ya yi so haka yake da abin da ya gara kalau sebelum suatu dia pun tak ada kerja masalah kasance da sai kasance ba zai sanar da shi ta yi da ke mana daura da ke ko ma zo da ke da a nan tun da yake ana an ɗauko magana ne ba kari ya ke ba in ka ɗan son da jini magana tunin tunin na ya aka yi mataki mataki har aka yi sa ya girma sai ka je wani mahalli amma nan ayar da ta ce wa rasulun ila bani isra'ila sai kawai ta fara magana anni kan ita kun da ayatin da rasu kaga wannan magana ba ne magana isra'ila kan nasira yayin da ya fara isar ma mutane su an an yanke magana kaga magana a nan ana nufin ta haihu yaron ma har ya fara isar su amma muka ji tsoron maryam za mu ga wani jerin yaro ana bayanin haihuwa amma nan kamar an yanke magana sai aka aka shigo da magana cewa yanzu ma isan nan har ma an haife shi din ma bayan an yi abin shi din har ma an haife shi amma an muka je tsohon maryam za mu ga cewa an ce shi mala'ika ya gure ne gare ta sai ta kafo an alhali dama ta ji wani tsauni ne a wajen gari domin ta yi wanka ta kisa ta kare da wanka ne da ya ruwa a kan dutse ta cire kayan da ya yi wanka tana tana shirin wanka ko ta kammala sai kawai ta gani miki ya zo ko kuma a mace ga ta ba da sutura tare da ita ga kuma namiji ya zo a san za ta ɗauke ce wannan ba zo da wani sai ta ce ne a wani gaban malamin in kun ta tafiya sai ya kafe ina neman tsarin ina neman tsari ta wajen Allah wajen Allah sannan sai za ka yi masu wa'azi ce in kun tattakiya ta fara magana in ba ka ji tsoron Allah ma an ji tsoron Allah ba sai kawai kaske ta ce ina ma Allah rasu da da an da zaki gura mun tsakiya ni manzon ubangiji ne wato ni ba mutum ba shi shi ma aiki ba ya da sha'awa masa ba ya ci ba ya sha ba ya bacci ba ya ba ya shi bai san sha'awa sha'awa ba sa mai saboda haka shi bai so ma in shi ne ba mutum ne ba za a yi an zo ne bakin ya ce ya za a yi sanar Allah ya ce haka Allah ya ce to bai ruri gare ta ya ta gama duk da ke ta kawo hanya kawo hanya akan hanya sai tana tafiya tana jin ciki yana jira tana tafiya kafin a yaka kafin ka ji so gari ciki har ya kai wata ta cikin dandarin cikin tana tafiya yana girma kawai sai sai ma na kula ya hakan nan ta duba ba jira ga ba jira ba ba ma ita to sai tsotsiyar da biyu sai ta jirgin da tsotsiyar da biyu sai ko ta yi gidan sai ga ta yi cikin sauki yaro ya fito ba jini ba wani kazanta tare da shi da yankakken cibiya da kaciyar su da komai ya su jira a rika kamar da su suka yi gode wa Allah ya ce ta dubi da ya ce kai ce na ma na mutu a ruwa ta amfani ne da zan suka ji wani ya yi sai magana ce kake da mawa ga shi lokacin da ga kishi ga nan wanda girma ta yi na kura da ga kishi ga yi mawa sai ta ga an kogo da ruwa da mana yana zuwa kuma da kasa muna da zuwa kuma aka ce da jirgin kisa wannan kusurcewa zai zama da jirgin kan guri da sai gashi ya zama jirgin da da kinwa da ya haya kaka ko ya kama da yiwu masu zaki ta ci ta sha aka ce masu kuma su ɗauki jari shi da jirgin kin ga mutum ki ce na ɗauki alƙawarin azumi in ki malam su a wasu suna azumi ba su magana ko kuma suna azumin magana wato tana yi a cikin jumla ɗin da suka yi suna azumin magana kuma a wurin ba ma azumin magana amma kamar yin makaranta jiya tafiya ya bakin ka ba alƙairi bai da kuma cikin adab yin ta kafin shi haka da aka ce mutum zai ke ba zai magana yana da kyawa sai ya zuwa kiran Allah ba to ga alama a wajen su mutum yana azumi baya magana saboda haka ta zo da jariri suka tattaro su kowa yana kallon jariri shi yasa ya zama mamaki duk ba su san ciki ba sai ga jariri suka ce haba mariya ke da aka san ki da kuma ya ki baban ki bawan Allah na gari mahaifiyar ki ma haka shi ne kuma za ki zo da wannan amari sai dai musu shahara da su magana da shi amma da shahara ma'ana ba ta bai shi suka ce alamar magana da yaro da bai sai kawai ba a ka yace ni a abdullahi a tariya ke za a wani alami ne wani alami mubaraka kai na makon ko a tsari da sarari wa tsakani ma duk na iya kokarin da wanda da ke wata mai kan yi ke fara shi da wasu ramulayya yau mu da yau ko ko yau mu a fari yana nan da ne da shi ke nan nan take da yanzu magana ya kare da aka yi muryan ta zo da ɗaga bayani da kawai jariri ya ce ni maza Allah ne Allah ma ya so kan da littafi ya sa na shi kuma kaza haba ai su malama da malama ne da aka gani ko ba san lokacin ko akwai dabta a cikin su ba sai ne amma da akwai akwai manyan manyan ma su malamai ba aka gani ci a rumi aka ci wannan mutum a amuri aka ci ko kashe ko ai da ma ai an ba da ka buga mutane da ma amma kan rubu wannan a ji sun sani domin ne abin ne a ga yanzu ba zai bayar za a zargi maryam shi ne nan kuma a wannan bangaren na arewa na sai bai kawo wannan jerin magana ba sai fara da maganar isa ya ce anni kan cikin da ayatin yin rakuwa ni na zo muku da aya daga wajen ubangiji wadda take ɗaya da gaskiyar cewa ni manzo ne da hujjar tana gaya musu ga an ce rasu da ita da isra'ila ba da sai ya fara gaya musu to na zo muku da bayan da anni a karɓi rakun yana dini ka haika ta tsaye fa a kuma dini ko ya kuna tsairan da izinin da daga cikin jimlar ayoyin da rasu ni ina halittawa daga yankuna ci siffar tsuntsu sai in hori da rai sai kashe da izinin Allah. Kun san halitta Allah kawai ke halitta. Idan idan kuka ga mutum ya halitta, domin san waye, ya wani musa Allah ne. to sai ce zai zai kwaɓa yanku ya yi sifar tsotso kasu ana ana tsotso ne kawai na shafi shafi a jin tsotso ne kawai ba bayan ana sassaƙawa da daga dutse ko a sassaƙa daga katako ko kuma a yi da ƙasa a kawo ƙasa a yi da kamar yadda ake abubuwa da wanda ba su kwani da sau da yau to shi sai su fara su kunku da yi ana da ga shi kunku ne mishi kafa da kuke da sau shi ne kura da sai kawai da kunku ya tashi kunku ne kuma sosai shi na ima da wani zai je same shi da kan harbi ya gasa sai ya ce shi na mu gobe da kaga kunku gaske ne ba ya kone ba ba a ido ba ne wato sun su ya koma kaga wannan kuma yana nufin waye mai iko kan wani wannan kaga wannan daga Allah ke ba yana nufin shi isa ɗin ubangiji ba ne yana nufin da izinin Allah kaga ce da izinin Allah da izinin Allah ke yawan wato Allah ta'ala ya yarda haka ne sunan Allah ta'ala ne mai kawai ne ko burbu a kama hawa a rasa wa ubangiji mauta da izinin kuma ina raya ina warkar da makaho da mai baras kuma ina raya matattu da izinin Allah wato ita ne kira su wato ina ina ina addu'a idan makaho ya yi an ce akama ya fi kace mashi a'ama domin a'ama shi ne wanda ya rasa ido da yana gani sai zan baya a'ama kenan akama ko an yi gaisa haka da shi tun haihuwarsa da ba a yi ne su irin su ba ciwo ne ba ba na yi magani shi ne ake ce masu aka an haife shi makawo ko da an sha alu da likitun su za su ce idan su ba mai gani gani ba zai mai gani tsakanin wanda ya ci ciwon ido ya rasa gani aka je aka yi magani sai ya dawo yana sai dai masu magani suka ci wani ya fi karfin magani don kila ya riga ya mutu to shi ko da aka yi shi da makaranta aka mafi kaga ya wuce makawa ba saboda hawa hawa akwai akwai sunan yin wannan nau'in makawa wani makawa mutu ce kuma da bari ta yi akwai akama a cikin hausa in an samu kuma ta yi malam kila a lokacin sa ana samun akama da yawa wannan nadar za ka yi mutu a ce a yi ana bai shi da makaranta ko wani makon ka tambaye shi a kai zai ce maka ya yi rashin lafiya wani ce duk yana yaro ya rashin lafiya shi da ko ba ba ɓangaro ɗanda ko wani ciwo ke wanda sai kawai sai ya zama baya baya baya gani ko baya ce saboda sakamakon ciwo amma da wani da wani da suke daga an ce wani da makaranta aka yi shi to shi wanda wanda ya ciwo ya rasa gani akan warkar da shi ya gani likitoci na yi amma aka ba likitoci ba za su maka ba zai to shi yana warkar da akuma a ga wannan iko ne a Allah to wal abras kuma abras muka muna ce mashi baras ciwo ne nau'in kutunta ne kutunta iri biyu ne akwai mai miyaku mai yoyo mai yare akwai kuma mai bushe mai yin gariga shi ne ake ce ma baras fata ke ƙari ta bushe baras ne na da sabuwar masu suna da amma da nau'i ne na kwamfuta da wani wancan mai niyyar kwana ce mashi jura jura shi ne mai yi mai gosashe kuma ana ce mashi baras yana warkar da mai baras kila kuma mai baras ya fi wahalar warkwa don hata tana bushewa ainihin gosashe ko ainihin shi ba ma shi adam da yanki kuma al'ayi halin wanke barkewa kuturu yana yiwuwa amma yakan bar tasirin fito tare tare da shi amma ba warkarwa irin na isa ba haka idan idan idan idan fito ya warke haka masa malami ya warke in ya tsin sun fuskare suna na idan ya bata masa fuskar sa zai zama fuskar sa na a lalace in yana ya bata masa mutu ya za ka ga maganar sa na yana yi mata da kasu to ka fito ta zara ga ta illa ko da ya warke yanzu ba zai iya harban wani ba shi ma ba ba ya ce to amma kuma dai ta riga ta illa ce amma idan isa ne ya warka to har wannan abin zai kaune a yi tun da Allah ya kama bai taɓa ciwo ba ma kabokin sa in mai juzan ne ka ga kawo mai baras wannan kamin na ce mai baras sai a ce baras ta na ma mai juzan wato kamin mara ya su ne ma ko sai a ga ya su su in da yana magana da muryarsa ta shaƙe sai muryar ta fito gas in da idan sai ya koma wurin ciki ko wani iri biyu koma daidai wa daidai ya zama kamar bai fito ciwo kaga wannan kuma al'amari ne na Allah mai kokari sannan kuma kogin mota da izin Allah ina raya da tafi da izin Allah to raya matacce shi ne ma kuma ya fi ban ajali domin shi shi ciwo aka yi aka warke amma aka ce an mutu ba an gama ya Allah ya ciwo aka ce an mutu shi ke nan sai a sai a kara ne a sama to shi shi isa yana raya wanda ya mutu wato ya raya matattu a kisosu da zan zama karanta ruwayoyinmu wanda ba ba kirista sun gaya maka ba kuma a rayuwa wata garba a ruwayoyin a'imma daban-daban na kirista raya ba ta su da yawan su na ce a yi a wanda ya ya da ya raya na yayan su kisosun suna da yawan su na ba wai su ɗaya raya akwai farkon lokacin da aka da shi ya raya matacci an ci ba shi gol gari ne tare da hawari da su zai shiga da rin gaban su mutane su fito da jama'a sai suna ta kuka kuka yana ku mutane duk mutane da ana ta kuka ruru me ya faru suka ce wata mata ne gidan da yaro ya bar ta da ɗa ɗaya ra kuma shi ke nan ɗan na ta gashi ya kuma saurayi kuma sai kowa na jin mahaifinsa ya rasu kuma uwan shi ke nan kuma ga shi kuma ya fi shi ne kowa da duk abin da ana kuma su da suka ce tun da kai an jibin Allah ne ba Allah roƙi Allah ya raya shi to sai isa aka ce mushe da kowa mushe da kowa ya ce ya rabu da roƙi ne karrama ne da wannan duniya mutanen nan ba su da za su ce mun umarni sai mala'ika ya sauko ce mishi Allah yana gaishe ka ya ce da abin da karo Allah ya in ka roƙi Allah zai da ya sallah raka biyu ya ce ga shi da izinin Allah sai aka dawo ana dariya wanda suka fi suna kuka sai ga shi an dawo saurayi ya dawo da bai taba ku to daga nan fa al'amari kuma sai ga yara da suka ce wasu suka ce wasu suka ce Allah dan Allah ne suka ce haba a ya wuce da sai dai Allah ka to ga ji ainihin kuma ka ga kuma dan Allah ko ba talaucin hankali to da ma da Isa ya buga ke abin da ya guda ke kada mutane ma abu marasa hankula su ce musu shiri sai ku suka ce suka ce kai kai kai kai wannan wannan hala annabi ne suka ce ai wuce ai wuce annabi ne ai suka ce ai wannan ai ane ma suka ce ai ya wuce sai dai uba ka gani to raya raya mace ce wani abu ne wannan wannan kisa akwai kuma wannan wannan ma aka binne shi aka haƙa rami aka saka shi kwana uku ya iso gari suka ce ina mutu aka zo ka zo kwana da ya ana ciwo ko ka warka da to ai ya riga mutu sai shi ai alƙawarin Allah gaskiya ne a ina ka gaji malamai ne wanda suka ce me za a yi wani tsarin kuma za a yi yau suka je suka zo da kai ya ce a kowane aka kowane ya ce a ciro duwatsu a cire rufe a kashi an samu ce a ce fara kawo kawo da zan aka sa muska sa aka ce ya kira shi da sunan da ya ci tafi da irin Allah sai kashi da wasu ce ka wani wallahi ma aka ce ba za a zama lafiya to haka nan akwai kisosin da sun zama karanta ga mutu wanda mutane daban-daban da isa ya laya su bayan sun ba ɗaya ba ba zai guda su ina raya ka kuma tun da kaga mutum ya raya mutum ce ka san wannan daga wajen wani ne wannan gojin Allah ne wannan a wannan aya muke ce mata aya ce da kuma shi manzo ne daga wajen Allah ba dan Allah ko Allah aja Allah ba shi ne da ake gudu ba zai ɗaya ne da shi kisa mutum yana ci yana sha yana jin sai yana jin zafi yana kwanciya ya gaci mutum ne amma kuma Allah ta'ala da izinin sa ya yarda masa ya raya mutunci sai ya raya وأعطيكم بما تأكلون وما تدخرون في يوسف وذكر لبن أن لكم كي كل شيء أن لكم كي تسكشوا أجلكم وإن كذو مجلسي كان ونجي أسعى كان قدانا سيشي فتارا ما كان إن يرجع يسعى ya sa abin da kake kuma sai sai ga maka abin da ka aje a gida ce a wuri kaza ka aje kaza da kaza ya ka so kuma lokacin ka koyi ba san ba ka kai da ba wani ba wani ya kai da kai sai sai ai kaza ka ce za ka zo kuma ka gama shi aure lokacin da kuma a gida ka koyi kaza a wuri ka ya kai sai ka ga wannan yana nuna cewa wannan wannan wannan aya ce ga masu haka da su ce in dai ba Allah ne ke sanar da shi tun da Allah ke son kowa to ba yadda za a yi son mai na kowa kuma don Allah ta'ala ne ya yarda ya raya masa cewa zai raya da Allah ya yarda ya yarda cewa ya buɗe idon atoma wanda ya wuce ma ka ce masa makawo don na magabe shi to shi ne amma ba irin da isa ba na isa yana cewa mai kere izinin Allah ne da gura goma da masu usulmi ni ya taɓa magana a wani masallaci da ya bayani ya bayani malaman ya rubuta suka shi suka ce abubuwan da ke faɗa ba haka suke karanta ba a jiki sun mugu da tafsiri amma da ta da sun mugu sai ya faɗi wata mata mai kusurni da rubuta abin da aka fi rubuta ya ce don kusan ma abin da nake faɗa gaskiya da ke wannan mata ne ke ke zan halar sai kawai ta shi ta zama lafiya ba sai wani ce ƙarfin shi ɗaya ne wannan shi ake ba wadda ta rushe da sai shi masa da da za a yi amfani da karfin shaidan a rusa shaidan ina aminci su zai tabbar ana rusa shaidan da karfin sa wannan karfin allah ne ba na shaidan ba wato kenan ka san mutane malaman da suka zaune aka zauna aka zune shekwallon malamai ran da suka ji addini su yi ya fara da dangerous dangerous highly dangerous wala in ba ka kawo da wannan ba wala ba ta zama da sauran mutane za su yi karatu ba a ina ke samun ilimin sa a ina ya kawo da to shi shi yin isa ba a hau da ya je koya a gani ba su ba ba ba malamin masallaci suka koya masa ilimi ne daga Allah ita fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin a cikin wannan abubuwan da take nuna muku ayatan da lakum in kuntum mu'minin wanda dai wannan zaka ce wannan daga Allah ne wannan yana nufin kuma dai shi ke mutum to kuma ai kana da wani shakku sai ka ce ko ina da tambaya menene ka saka zai maka ya ka saka zai maka bai lalle na tabbata Allah ya aiko wannan ya ce aya cewa Allah ne ya aiko shi kun ga bayan haihuwar isa ta zama mutum ita aka da mutunci rayuwar su tun yana yau yana magana yana kuma ya girma yana mutu zuzozi daban da waɗanda suke suka nuna cewa wannan al'amari na saka wajen Allah me ya ce ma mutane shi ni mutum ne Allah ya aiko a san kawai zuwa gare ni mutum ne in Allah ya aiko da sako ya zuwa gare ni manzo ne zuwa gare cewa abin da kuke a kai na ɓata da jirgin da littafi wasu sun zama manyan manyan malamai a wurumi sun jirgin da addini sun rubuta a taura sun rubuta a abin da ran su ke so suna daftara mutane tafsiri to duk sai na ainihin akabar ce musu da a tsaye addini da gani sun za da gani za su gane inda sun sun yi karatu inda sun yi karatu za su gane cewa wani wannan daga Allah ne ya ishe su aya sai imani ko kanga a ɗayan biyu za a ɗaya ko ka imani ka tsira ko ka kangare ka kaza ɗayan biyu wa wasan dukkan lima bayyana yadayya min at-taurat wal injil wa illa illa lakum ma'azal da zikru ma'alaykum kuma ni mai gargatawa abin da ya gabace ne na alkawara da na alkawara wato dama kafin ya Allah ya ko kuma ya sauka musu da alkawara kuma annabawa daban-daban sun zo sun taba sun da suna kokoba muku alkawara to ni ma na gargata alkawara kuma da wani kuhinda na kuma adal da zai koron ma'ai gudun haramta muku yan abin da aka haramta ku za ta kace abu kaza haramun ne a wajen ku yanzu in ce muku allah da ya haramta muku yanzu ya haramta don allah ta ala ya saukar da doka in ga dama yana iya cire doka to shi a dokan haram da halas na haka na wasu abubuwa da aka yi magani isra'ila a kan horo ne yau a kan horo ne domin muna cewa ainihin haram yana da nau'i iri akwai abin da yake bisa sanin Allah da mutum ya san cewa in ya aikata zai ci na halatta zai ci ko duniyarsa ko lahirarsa ko rukun sai ce ya bai to wannan ba ta dawa ce shi saboda mummuna abu kaga ruwan abu mummuna in an haramta za a dawa a ce ya halatta haramta tunda mummuna ne abin ne mummuna abu amma akwai wani nau'in haramci wanda yake horo ne sun yi wani laifi sai aka ce da kai kan ku sake cin to ko kuma kan ku sake cin nama ba kuma misali ne ke ba to amma ba domin ba domin ba kyau ba kamar yadda hana aka hana su kama kifi ranar asabar asabar kaga horo ne ba wai kama kifi ranar asabar mummuna ba wani amma sai Allah ta'ala ce yin ku gwada kuna ce ran asabar ko kama haka nan su su su isra'ilawa ma'ana ba su karɓi zama su da dokoki a matsayin horo saboda da ya sa laifukan da suka yi sai a ce to an haramta mu kuma abin tsayi ne abu ne tsarka mai kyau amma sai a ce ba su ci kamar an misali an hana musu kisi aka ce ba za a ci saboda sai sai duk inda na masu yin da za a kwakwashi kisa ne kawai amma kitse mummuna abu ne kuma wani zai iya na ɓangare ne na nama kuma dai lafiya ba inda aka gasa ne ko aka gasa shi lafiya ba to sai ake arcin su kansu har kuma an hana musu cin nama rakwai to cin nama rakwai ba kyau wani wani kwanaki wani wani ana wani labarin dangane da rakwai a talabishin ne na kalla ko a asiri ne wasu suna cewa wasu da tura ba su cira kuma wani kuma laraba ma sun gane su cikin wayar ta wasu ne na kuntun ci kawo amma rahoton nama rahoton nama ne mai mai daɗi mutane yawa su ɗauka mutanen da yawa suna da wasu sun ɗauka wayar nama rahoton wayar da kawo ya taɓa shi ne kai yana ya yana da toshi ya fi sani ya toshi to kaga sai aka ce masu kalu su ci ba domin ce nama rahoton ba kyau ba ne sai domin an hore su daga baya ana aiki musu yanzu kuci da wasu da wasu nau'o'in kimaye a cikin shi kaza ka kuci kamar da alikar kamara a saman sa to wani wanda sai isa ya zoce iri kaza ka kuka a kana ko yanzu an yi da kuma sai sai wani sabon na karanta da sun halatta ba a ga yanzu musu da sauke musu ɗanyi wani su ɗanyi ne aka samu amma abin da yake mummuna mummuna ne ba zai ba a ce idan an haramta saboda munin sa idan an tsara ta bukaci zai zai ba za a yi saboda ne ba yana na ba da kuma sa ba ana nufin ana halarta musu miya ba kuwa ba miya mummuna abubuwan da aka hore su masu tsarki wanda aka cikar da su sai a cin su su aiki iri kaza da an cire kamar aikin aiki ranar asabar ana so aiki ranar asabar sai a cire su kuma da ya aiki ba asabar ko kuma hana su wani sanarwar abinci wanda ba suna da kyau abinci a ce yanzu kuna aiki ya yi ramu ya wajen ita ko mai aiki na rabu kuma na zan kuna aya daga wajen kuma yi su kuma wanda su nan na mai ta da wajen manta ayoyin nan na kawo ku wannan yana da gani ko san cewa wannan aiki ne daga wajen Allah ba daga wajen na ba saboda imani ne wannan abu ne da gobe nan saboda haka ne mace farkon Allah wa ina da Allah ku yi to na karanta muku karatu zuwa zuwa zuwa in muka ji basar waya wannan za mu kwanaki amma dai shi kuma ruwayan basar waya din lalle za mu za mu tsotsotsi wasu ne mu tsatsara da wasu suna da yawa duk muka bin kawo wayoyi daban-daban a kan fasarorin abin da muka karanta wanda aka samu daga a'imma suna da yawan wasu amma dai zan karanto mana wajen su daga ciki na hannuwan da karanta ma insha Allah. a biyo mu bashin basin ruwaya zan kammala mana abin da ban ƙarasa jiya ba bayan dogon kuduba ta manzana sallallahu alaihi wa sallam na farkon farkon- farkon ramadan mun kuma kawo faɗin ba ce mun kawo faɗin man da farsa da dangane da abin abin da ya kamata mu azumi ya kasance halin da ya kamata ya kasance azumi azumi ya zama duka ukun sa na azumi da jinsa da ganinsa da harshensa da hancinsa da hannuwansa da ƙafafunsa da kuma duk gaɓaɓuwansa da ba to sannan kuma ya ce amirul mu'minin alaihi salamu ya ce kan min sa'in laysa lahu min siyamin illa fa da yawan mai azumi ba shi da wani abu da gare da azumin sa banda kishi kawai ya dai sha kishi amma bai da lada saboda ya bata ladan azumin nasa da wani sa'ayi da kaka wakan min ainin laysa lahu min siyamin illa fa da yawan mai tsayuwa tsayuwar dare sallah bai da wani abu da gane da tsayuwar sa illa kawai shan wahala ya sha wahala da ya tsaya tsayuwa da tsallake tsallake tsallake mutane ga ce su a shan to dagalorin ramadan to da yawa ba da yawan mutane sukan sha kishi ne da rana su sha wahalar tsayuwa da daddare ma'ana su wani su abubuwa da suka kuma zarta ladar nasu don ko suna shi kadada su sun je sha kishi kawai su sha wahalar tsayuwa حبذا نوم الأحياء وإقامة إنما baccin masu hankula ne da cin su ba ainihin irin wannan irin wannan tsayuwa nasu irin wannan azumi nasu da tsayuwansu da dare to ainihin bacci da cin abincin wasu ya fi su malala kuma wato daga jajar wani wannan wannan da magana ke amma abin da yake nufi shi ne saboda sun sun sun da su yayi azumin su da wayansu abubuwa da kana an bai da ake na ba su cika wasu sha ba amma kuma sun yi wasu abubuwan da suka kawai ladar azumi wanda da dare sun tsaya amma sun yi wasu abubuwan da suka kawai ladar salu عن قبل جابر بن يزيد الإمام باكر عليه السلام يجي النبي صلى الله عليه وآله يأتي جابر بن عبد الله يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليلته وصان بطنه وقلبه وعجز لسانه لا خرج من الذنوب كما يقول يجي يا جابر بن عبد الله يجي يا جابر ون رمضان ون يا أبو جيمس يتأيى يقول na daren ma'anin wurdi sallolin da da da kari wanda a da wanda aka sa bayanin su ma wurdi Allah na ya kan zama zaune ne ana tafi kuma ya kiyaye wa sana ba kuma ku ya kiyaye cikin wa farje ku da farje sa auren sa wa kada da ta mun kiyaye harshen sa kaga a cikin azumi har da kiyaye harshen to in yi wannan za ka rage da gudu kama ya kalli zai fice daga zunubi kamar yadda yake fita daga wata waɗanda cewa shi kuma yana cewa da su jabir ya ce ya rasu da ma a san komin hadisi ya ce ya rasu da ta yawan hadisi da keɓe wato kaje da wani faka da suna tsoro ma as'aba ha min shuru ma as'aba as'aba ha min shuru ya ce wato yanzu shi ya ce ma asana ha min ɗari wannan hadisi bukari ya ce amma kuma shi kuma maza da ce amma me ya wuya tsoro na wannan wannan kuma yana da wuri da wuya shi ruka kafin ka samu wannan ladan kenan yana nufin sai ka cika sharuɗin mutane suka bar abinci da abinci amma ba su ki kiyaye harshen su daga kalamai su kuma kiyaye kiyaye idanunsu daga gane gari su ki kiyaye wani dukkan sauran abubuwan sai ya zama ainihin sun doza fararen su ba ko wani abin da na na suka karanto mana tun farko farko ba tun da ke mana farko ne ba ne ke karanto mana wanda shi ne istiyar ɗin ubai ne da ka'a da mutane bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa wanda wannan ya faru a farkon Ramadan Ramadan farko bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa wannan manzo Allah ya wafatin a ƙarshen safar kaga bayan yan watanni da Ramadan wata da tara kaga shi masa ƙarshen safar wata na biyu manzo Allah ya rasu kaga bayan yan watanni rasuwarsa ramadan kwafin farko aka ce ubai bin ka'ab yani kuma ya ranar ramadan din ya zo farkonsa kuma juma'a ne juma'an farko a ramadan kuma ranar ɗaya ga ramadan sai ce ya ma'asharar muhajirin الذين اتبعوا مرضات الله وأفضل الله عليهم في القرآن yace ya ku jama'an muhajiri waɗanda suka bi yardan Allah kuma Allah ya yi sa alƙur'ani Allah ta'ala ya yi al-muhajiru al-awwal wa ya ma'ashar al-asar alladhina tabawwa'u dar wal iman wa akhadna Allah alayhi fil qur'an ya ku ku jama'an asar waɗanda ainihin ya ci karkasu da sifar da Allah ya sifar da su shi yana masu alladhina tabawwa'u dar wal iman wa yudun al-hajar ilayhi ينظرون على انفسهم ولو كان ليس احساسا فلا يجد اصلا تحقق المستقيم كثر تركيب اصلا المهاجرين سوى زورا لسوى جدا لسوى مؤسسات لسوى كبابين لتاسو akan kawo kansu da shi ya ko aljama'a na sa zamani da muhajirin na sa wannan Allah ta'ala ya yi su da na tsaitun an nasibu akwai lokaci tsakanin tanasi da nasiya da tanasa kun manta da gangan ne ko ko kun manta ne kaza da kasa kuma lokaci aka yi mutum ya ya kan manta da ya ce ba ai na manta ko ko da gangan ne sai ce na manta nan ko bai manta yana sani ya ya ga dama ne manta ne to ko ko ko da gangan ne ko ka manta ko ko ko manta din an barbartun an guyyoto ko ko kun canza ne ko musanya kun san neman da Allah ya kusa a cikin akai hadin da ba wasiyar manzo Allah amma kuka fasa wani ne a ciki am hadaratu am am am hadaratu am a a a alastu ta'lamun am al-fizikir am am al-am hadaratu ko kun ta arne wato kun ta arne wannan Allah ta'ala ya yace akai maka da wasiyar annabi ko kun ko ko shi ne kuka ce ba abin ya ce shi alastu ta'lamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qama fina maqama aqama fina aliyan ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bi a cikin ba ya tsaye da ali a cikin wannan matsayi fa kala yace duk kuna neman kuntu maulahu fa hadha يعني علي مولاه ومن كنت نبيه فهذا أمير من كنت نبيه فهذا أمير يعني كده لحن عليه كده wanda ya wanda zama ni shugaban sai wannan shugaban sai wani sai kuma manzo Allah ya aje magana don ta kalma ta ke zama biyu don sun ce maula yana nufin masoyi kuma suka farko wai yana annabi yana jarar bashin hadisi ke wanda duk nake so a jana yana so ko kuma dogon hukuntu nabiyahu wanda na zama ni annabinsa ne to wannan shugabansa ne amin wanda duk da zama annabinsa to wannan kuma shi ne annabinsa ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ashe ba ku sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ma Ali ya Ali kai aure a matsayin ka da matsayin Harun ne da Musa ba ba a kuka wajibatu alaman ba a je ka ba a bibi hayati da a gare ka wajiba ce ga bayana kamar ɗa'ata ina gare ka ɗa'an Ali bayan annabi kamar ɗa'an annabi ne a gare da alastu ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala usikum bi ahli baiti khaira ashe ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina muku wasu ci da iyalan gida na ba ku ku ina muku wasu ci da ke alheri gare su da kyawun mai gobe وقدموهم ولا تتقدموهم ku gabatar da su kar ku gabace su kar ku wuce su ku bi su fa qaddimu hum wa la tataqaddamu ku gabatar da su kar ku gabace su kar ku wuce su ma ku bi su ne kar ku wuce su wuce su wa amiruhum wa la tata'ammaru alaihim ku shugabantar da su ne kar ku shugabanci a kansu ألستم تعلمون وأن مثلنا بشيجة وأبي بن كعب يمين إني أمسلا شبينا وأنا مقال ومردوك جماعة مهاجر الأساس الأولين أشباب وكما تاني أشياء من ذلك الله بيشي كلابا ودا يعمل أجل من ذلك الله بيشي ولا يرسل مش بس يمشي مش أنا جامس أبين السكسين سوسما ذلك ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أهل بيتي منار الهدى والدارون على الله أشيء مقصود شيء من الله صلى الله عليه وآله يا لك أنا سوني منار الهدى منار ما حس ما حسك كشيء ما مكي ما أصوني أود أكن أكن ساولا domin a tashar jirage in jirage sun an gosu gano nan ne daga nan ne ma ake ce ma wurin kiran sallah ma kun a zacen mana a baki ruwa ake sa mana ana ma yi a kan tudu mutane matafiya su gama inda hanya to so ne mana rubuta so ne masu harkar shirya mana alamomin dole ko so ne masu nuna shirya والدارون على الله سوني ما سجل كبير وانا ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام أنت الهادي لمن ضل شيء سمى الله صلى الله عليه وآله شيء علي إني بشيء بولدي بشيء ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي المؤمن لسنتي والمعلم أمتي والقائم بحجتي وخير من أخلفهم أخلفهم من بعدي والسيد أهل بيتي وأحب الناس إلي وطاعته كطاعتي على أمتي أشيب أقسم الله صلى الله عليه وآله يا شيبة يا شيبة أني شيني ميراي سنة شيني مي كلمن تبدأ الأمة شيني مي أيوة دبوتيا شيني مكي كنتي وندى نبني بايانا kuma shi ne shugaban yaran gidana shi ne kuma abubuwa shi ne kuma mutane ya zuwa gare ni ɗa a gare shi kamar ɗa a gare ni ne a kan al'umma ta alaskun da alamuna an karu lalli wani ala aliyu a hadan yin kowanne ku fi kulle zai fashin ni alaikum ake ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bai taba shugabantar da wani akan Ali ba a cikin wato bai taba shugabantar da jama'a Ali na cikin da cewa ne shugaba Ali yana da kusan amma ya shugabantar da shi akan a yayin da ba yi ألستم تعلمون أنه كان منزلهما في أسفارهما واحد أشيء مسجل أمته الجنس أو جنس في تجنس الدنيا بضربه وجن كما وارتحالهما وأمرهما واحدة ثم تستاشن وتوقف عن أمر الدنيا بقى ألستم تعلمون أنه قال إذا ويبت فخل فخلقت فيكم عليا أدخلت فيكم رجلا كان أشيء babban cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi in na baku zan halittar muku da Ali wato na halittar muku da na barku ne na na halittar muku da Ali na halittar muku da mutum ne da yake kamar ni halattum da alamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi قبل موته كان جمعنا في بيت ابنته فاطمه سلام الله عليها وقال لنا ان الله اوحى الى موسى بن عمران أن يستقيم أحد من أهلك فاسأله لك أن أن يستقيم أحد أحد من أهلك فاسأله نبيا فاجعله نبيا واجعل أهله لك ولد واجعل أهله لك ولدا وأطهره من وأطهره من من الآفات وخلصه من الريح فاتخذ موسى هارون أخا وولده أئمة لبني إسرائيل وولده ووجد ووجد أيضا لبني إسرائيل من بعده يحل لكم في مساجدهم ما يحل لكم وإن الله أوحى إلي أن تبرك الفترات واكتشف من قال صلى الله عليه وآله يا كارا مؤجلا فاطمة وترانا يشي ألا تعالى يوحي الوقت موسى بن عمران عليه السلام يشي ويكتب وكا تجديد يا لك نصنع شيء زمان ومن zan sanya ɗansa ya zama halifa zan ya'yan zama da zura su zama halifofi kuma zan tsarkake su daga afa daga dukkan kwanwata kuma zan tsarkake su daga kogon sai musa ya rike haru na matsayin ɗan uwa sai ya zama ya'yan haru su ne shugabannin bani isra'ila bayan musa kuma su suke mai gurbin sa kun yi kuma cikin da suke mai gudu a masallatan irin yadda Musa ya ke a wajen wa inna Allah auha ilayya ya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma magana kuma Allah ya man wahayi yake da ni an taqin aliyan aka ka Musa ita hada Harun aka Allah ya man wahayi yake da ya ali a matsayin dan uwa kamar yadda Harun ya riki a Musa ya riki Harun a matsayin dan uwa wannan واتخذ ولده ولدا kuma ya riki ɗansa ɗan wato ala da ya rika musa ya riki harun a matsayin ɗan uwa halifa kuma ɗan harun a matsayin ɗan musa to kan da hartu to sai kuma ce ƙarshe kuma wannan shi ma kare ba kan da hartu to hirtu kama tsokirar wulda harun kuma an tsarkake su kamar yadda aka tsarkake 'ya'yan harun إلا أني ختمت بك النبيين فلا نبي بعدك وهو الأئمة الحديث سيديني إن شاء الله ناتك أن نمشي لكي محمد صلى الله عليه وسلم بابا النبي بايعك أما سوء أن الجنة سوني لإمامي ما سشيروا أفما تبصرون بابو غنيني أفما ترحمون بابو فهمتني amma ta sama'un ba ku ji ne zulbat alaikum mushibuhat an jirgirgita muku al'abura ne fa kana mitrukum kan masar zirun fi fi sabrin ku kazo misalin ku kamar sun ne a wajen tafiya fa azabahu ashin shadidin hatta ashe an yi halika falla kiya rajulan hadiyan ila ila tariki fa sa'alahu alima kan mutum ne cikin tafiya a dokan gari kuzurin sa ya kare ya inda ne a rayuwa sai ga wani mutum sai ce masa ruwan ma aka yi za ka saka wa ba ƙara rubu amma maka aina ne ce gaban ka idanun ruwa biyu idanun ruwa biyu nan a أحدهما مالها والأخرى أرض فيا ميمشي يكون ميتا وإن أصبت مالها ضرر إن كنت ميكشها ميمشي لا تبش وإن أصبت الأرض أريد وروي إن كسا إن كمشها مي غربي أي شيء يتفكم أتاكم تشيش فهذا يدلهم أيضا الأمة الأمة لن يشيني كالو ومن الأمة وللتواوي الأبد kamar yadda ko ko ko kare wa ayyukan lahi ma amaru kuma wallahi ba ba ni kun sani sai ko ko ban da anna sabra da sabarakum alam min yakin lakum halala wa aquri wa qayyaru alaykum Allah ya sa muku alim an sa muku alim wanda zai halatta muku halal ya halatta muku haram law aqamantum mu mahtaram ka ku mishi da ku fasa wala ta da barkum da ku da da wani ba wani bayani ba ba wani ولا تحافظوا لكم بيدينا ولا برع بعضكم من بعد وانسوا في ما وانسوا براء هو الباهي انكم بعده لمختلفون في احكامكم والله مبايش لا تستطيع حكمكم شوفوا شوفوا وانكم بعده لما تقولوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايش والله لا تقولوا ولا تقولوا وإنكم على فكرته لمختلفون ومكوكم ساعة كان أطلب أجلا فأعرف in ila hada an gaini man ya alima afsa da ra'ayi an kan gano da abin da ba san mai da ra'ayi ya kulo na faƙad ab'alcin wata jarai wata jarai kuma da an kuma ƙirƙira fara ga shi yanzu kun nisan da aka kun kun kun ƙetar iyaka kuma kuka ce wai tsatsatsa a rahama ai haka tam ƙarfi ɗaya saɓani da haka a bar kitabu zalika alaikum littafin Allah nan bai yarda da wannan ba يقول الله تبارك تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذي كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب اليم اذا اتصف رحمه ليلتين انت ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كركزوا مش كمان متعلق سكر الربع سكر صلصه bayan bayanai ya zo sai aka ce ne ko za a yi kalamun azabar kaji wannan azaba bai rage da ya kaji rasu yana nan ba makaranta a kudin da alimura mana yana nan sannan kuma an ba mu labarin sassa ya ba labarin sassa a wako ya ce wala ya zaro na mutarki ne illa ya ba rage ba wako wala za ya kasa ba za su gushe ba mutane suna sassa'awa sai wanda Allah ya rahama gare shi wanda za a karatu domin rahamar ce ma ya halice su ba su sassaɓawa wanda za a ai alin rahamar ya halice su domin rahamar ne wasu a yi rahama ko kuma aro amfani ko ne rahama sannan ka rasu da Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hadisin da tsawo ko ne yake mutum yana cika ma ko lokaci bari in bashi kawai dan dan alfa insha Allah wannan ta yi ce ko tafsirin wasu aya kake ka gama da ayoyi tafsiri na ayoyin da mutane suka shiga ma mutane ne wanda ya sa suka fasa a dalilin za ka gani wannan wani wani kaji ana wannan ana kamar kodiyo da ayan Allah wannan ya ɗauki aya ya gabas da ita wannan ya yamma da ita wannan kudu da aya ya da ita wannan ayoyi wannan ya harba ta sama wannan ya zo ya faɗa rani da ita wannan ya dimgiman nan kata da ita wannan ya kallon faɗa da ita duk wani ayan faɗa da ita ana fasa ko wani ne ka zama yake zuwa alfahari saboda me ba inda aka ce a ɗauko ilimi su ɗauko da inda ake ɗauko ilimi ne magana ce ba za mu ɗora a kan wannan magana na ubai din ka a warbe ba a kan fiye ba sallallahu ala muhammadin wa alihi wa Allah ka gane da mutum da ke karanta a cikin da ke cikin gaba mu wata kafa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati حسن عوفنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إننا نتوب إليك في وجهك كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى وفي كل بأنك أطعنا وتجعل الأنبياء من المعاش اللهم نشكر لك كل سبيل وكرمتنا بها الكلام في الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فحرمنا وما خرجتنا منه فحملنا وما جهلنا فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وعدنا لما اختلف فيه من الحق لكذلك فانك تعلم انت فلا ترى في التقي وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ابراهيم
Maya, can you cotton together? Can you cotton?
Allah tuna na gadi na sanyi.
Eh? Ka dinga fure nan wa'annan, ni ban haka nake